Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da wani lokacin al'umman maza da mata. A yau ne shugaban polisawa na kofai wato shugaba jami'i na kofai kenan a headquarter ya kira wato both side wato APC da kuma ANPP which is abba gida-gida da kuma gawuna ya kira su ne don yanke hukuncin wato kotu gobe wanda za a tara wato appeal court a abuja kenan so shugaba na polisawa ya yi bayani kamar cewa ya gaya musu cewa kar a samu tashin hankali a kano gobe duk wanda aka ce shi ne ya ci a kotu to kar su yadda a samu tashin hankali a kano idan apc ne aka ba su to yan npp kar a je an tashi hankali a kano abba ya kwanta musu da hankali za ka ce abba ne ya ci kar a ji cewa yan apc sun tashi hankali a kano saboda haka kowa da kowa daga cikinsu sun amince ana neman cin gaban kano ne ba wai cin bayan kano ba ne ana neman cin gaban kano ne saboda haka kuma ya kara cewa duk wanda aka ci shi gobe bai da ba zai je spring court shine wato kotun Allah ya sa nan dai tafiya supreme court kotu ta ba da wannan dama duk da aka ci gobe bai da ba sannan sai je supreme court saboda haka shi yana kira ga al'umman jihar Kano dan Allah dan annabi gaba ɗayan su kar kowa ya yadda gefensa su kawar baraka gobe a yayin da za a yanke hukunci a kotu sannan kuma ya kara cewa insha Allahu folisawa da kuma sojojin najeriya za su fito gaba su wato gobe a jihar kano kenan su gan cewa isha allahu ba inda za samu baraka a cikin jihar kano gaba daya za su tabbatar cewa sun bi kowane lungu da sako a karo saboda ganin cewa an samu kwanciyar hankali duk da cewa na farkon da aka yi a kano still babu wani tashi hankali a kano a cikinsu a lokacin da aka ci ma gawuna a kotu babu wanda ya tashin hankali a cikinsu tun da dama an gama abba cewa ya hakuri a lokacin kuma abba ya hakuri ba ba tara hankali ba to ina so a wani a wani karon zalika ko abba ko gawuna duk wanda aka ci shi dan Allah ya ma mu al'ummansa a kuri kar a yi tashin hankali cin gaban Kano ake so in ji wato shugaban police na wato kufai kenan ubangiji allah ya sa allah kuma ya sa a a wato a gama lafiya